ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan marici na sha shida ga watan Jun miladiya 2022 gamu a wannan masallaci na anguwar rogo randa bawun da ke wannan birni na sokoto domin ci gaba da karatu littafi muna sayi muslim littafin da ke dauke da hadisai tabbatattu ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam muna cikin kitabul imara kuma za mu tashi farkon babi na hamsin da uku babin da ke cewa babu kauli yi sallallahu alaihi wasallama la ta zalu ta'ifatun min ummati zahiri na alhaƙi la ya zurru hummana khalafahum bismillahir rahmanir rahim babu kauli sallallahu alaihi wasallam la ta zalu ta'ifatun min ummati zahiri na alhaƙi la ya zurru hummana khalafahum حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع الاتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن صوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وليس في حديث كتيبة وهم كذلك باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala al ba za a rasa samun wasu jama'a ba cikin al'ummata wayanda suke zahirin ala al masu tsayawa akan gaskiya wayannan mutane masu tsayawa akan gaskiya ba za su gushe ba za a ci gaba da samun su la yadurruhum man khalafahum duk wanda zai saba musu akan aqidarsu wanda zai saba musu akan sulukinsu da manhajinsu ba ya taba cuta musu ba su taba damuwa ba a za su ci gaba da zama ne bisa ga wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya basu kuma ba za a rasa wa'annan mutanen ba har ran tashin kiyama wannan shine abin da babin zai karantar kinan babin zai tabbata muna annabi ya gaya muna cewa akwai wasu mutane daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za su taba karewa ba mutanen da ke rike da littafi Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ran tashin kiyama ba sadda za a cewa duka kowa ya lalace babu na kwarai ko a buga a buga a rasa wane ne musulmi a yau ba a taba samu wannan lokacin har sai ran tashin kiyama ta zo wannan cewa har sai ran tashin kiyama ta zo malamai na cewa ba ana nufin sai an yi tashin kiyaman ba a'a sai alamun tashin kiyaman ya zo manya-manya alamomi na gab da tashin kiyama shine lokacin da Allah zai turo ni iska daga gabas iskan da zai zo ya rinka shiga cikin duniyan nan ko ina ya zagaya dukkan wani wanda ke da imani sai iskan ya kwace imaninsa sai an waye gari babu wani mai imani duka an zama kahirai to a wannan lokacin ne tashin kiyama za ta zo to wannan shine abun da ake nufi sai ran tashin kiyama kenan sai sadda wannan babbar alama da Allah zai turo wannan iskan zai zo to sai ya zo sannan ba za a rasa na gaskiya ba har wannan lokacin kenan yanzu duk muna tare da wa'anda lalle akwai masu gaskiya ba yadda za a ce duka Allah lalace a akwai masu gaskiya a ciki ياتي حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد واي حماد وهو ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان صحابي منزو الله ني صلى الله عليه وسلم yana cewa annabi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي amrullahi الله وهم كذلك لا تزال طائفة من أمتي wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba zahiri na alal haƙi suna bayyana akan gaskiya suna rike da gaskiya la yadurruhum man khalafa man khazalahum wanda yake taimaka musu yayi banza da su yake kama musu aikin wannan bai damar da su ba su dai za su yi kayi ba ka yi ba su dai za su yi hatta ya ati ya amrullah kuma za ta ci gaba da rike wannan gaskiyar har sai al'amarin Allah ya zo wahum kazalika suna na haka ɗin rike da wannan gaskiyar walai tafi hadisi kute ba wahum kazalika amma dai hadisin ba ruwayar farko kenan ta kute ba ibnu sa'idin to a tashi ruwaya babu wahun kazalika amma sauran masu ruwaya kaman abi qilaba zuwa ga abi asma'a wanda daga rishi aka kai ga sauban shi tashi ruwaya da sauran wa'ancan wato ayyub duka sun ruwaito da cewa wa hum kazalika za su ci gaba da zama haka har ran tashin kiyama suna na rike da wannan gaskiyar ba za a taba wayuwar gari a ce yau duniyan nan babu na ƙuri a za a ci gaba da samun haka a imamu ahmad yake cewa shi dai in dai ba malaman hadisi ba ahalul hadisi ba to bai san wasu waɗanda ake nuhi da wannan ba kenan yana nufin ahalul hadisi su ne ke rike da gaskiya kuma har ran tashin kiyama duk inda aka ga an zo sa'ani wasu ya sun ɗiba sun yi gabas wasu sun ɗiba sun yamma zai je ka nemo menene ra'ayin malaman hadisi idan ka gama ra'ayin malaman hadisi to shine gaskiya ina fata an gani wasu kuma daga cikin malamai suka ce a akan iya samun su kowane bangare akan same su cikin malaman hadisi akan same su cikin malaman tafsiri akan same su cikin malaman furu'a malaman fiqh akan same su cikin alqalai akan same su cikin masu wa'azi akan same su daga cikin wa'anda ke karantarwa wato ba wa'azi ba karantarwa na litawai suka ce ko ne bangare akan iya samu wa'inda mutane wa'inda ke rike da gaskiya kenan dai abin da ake nuhi ne wa'inda ke rike da gaskiya ba za a taba wayuwar gari a ce ba wanda a rike da gaskiya ba ba mamaki kana cikin malama hadisi ya zama kana da gaskiya kamar da kuma ba mamakin lokaci kana cikin malama hadisi kuma ya zama baka rike da gaskiyar kana karantawa ne kawai amma ka saki gaskiyar akwai wa'inda su kuma wato suna rike da fikihun ba sa tare da gaskiyar akwai inda suna rike da fikihun suna tare da gaskiya akwai malaman tafsiri wayanda suke malaman tafsiri ne masu gaskiya ne akwai inda ba sa da gaskiya ai muga manya manyan malaman tafsiri akwai inda suke manya manya ne duniya ta sallama musu amma ba sa da aqida fa mun gani su ko ba mun gani su ba aga mun gani su mun ga manya manyan malama wayanda suke masana watun furu'a amma ha babu aqida kuma to kaga ko ina akan iya samun na kwari akan iya samun lalatattu daga cikin su amma dai da imamu ahmad yake nufi ta wannan gurin cewa in dai ba malamma hadisi ne wato bai san wasu ba yana nufin wa'anda ke aiki da hadisi domin duk inda ake in baka aiki da hadisi to ka sha mu matsala kenan wa'anda suka san hadisin kuma suna aiki da shi su a rike da gaskiya ba yadda za a yi kuma ya zama kana da gaskiya amma baka aiki da hadisi ko da hadisi guda ne idan baka aiki da shi to baka tare da gaskiya ko to wannan ya nuna kenan dole ne ya zama mun yi da hadisan gaba ɗaya kuma mun yi aiki da su wannan shi zai tabbatar da mu akan cewa su ne mu ne al'umma nan da annabi ke cewa ba ma gushewa muna rike da gaskiya har zuwa ran tashin kiyama Allah ka tabbatar da mu akan wannan gaskiyar حدثنا أبي بكر بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حوال السنة وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حوال السنة وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ لا حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيون حول السنة وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خالد حول السنة وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس wasu mutane ba sa gushewa daga cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya hatta ya hum amrullahi sai al'amari Allah ya zo musu wahum zahiruna suna nan rike da wannan gaskiyar in ji manzo Allah sallallahu alaihi wancan hadisi ne wa haddathani Qutayba وحدثنا أبو أسامة حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول سمعت رسول الله يقول بمثل حديث مروان سواء باب بنش وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرها هذا الدين قائما يقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن عرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما wannan addinin namu baya gushewa yana nan tsaye a daka a tankaɗe a rerayi addini na nan in dai kana yi kai kana yi idan baka yi akwai masu yi shi addini in baka yi ba ni guri yi ne ba yadda za a ce duka an lalace ba wanda ke rike da addinin gaskiya a in dai kai ne baka rike da kai ne baka da amma dai addinin gaskiya yana nan akwai waɗanda ke rike da shi yuqatilu alaihi asabatu min muslimin <coughs> za a samu su jama'a daga cikin musulmai sukan yi yaƙi akan wannan musulunci har ran tashin kiyama suna tsaye akan gaskiya suna yaƙi akan gaskiya har ran tashin kiyama hatta ta kuma sa'a sai tashin kiyama ta tsaye kamar yadda muka yi muku bayani alamomin tashin kiyama ya bayyana wannan hadisi ya tabbata mana addini baya karewa duk da yake yana da makiya na gaba da na baya da na ciki da na waje amma dai ba shakka addini zai ci gaba da zama a haka akwai waɗanda ke rike da gaskiyar kuma har wannan alama ta tashin kiyama babbar alama ta tashin kiyama ta bayyana bayan hakan kuma ya nuna mana za a ci gaba da yaki a tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ba lokacin da ake cewa babu jihadi yadda wasu ke kokarin da'awa a hali yanzu ba jihadi ba shine hadisi nuni ba wato ba ba gaskiya ce ba jihadi dole akwai shi kuma musulunci shine jihadi. za a ci gaba da yaƙi saboda tsaka addini Allah har ran tashin kiyama ko da wato kaga a yau duniya ba inda ake jihadi kila babu a ba mamaki akwai ne domin fikira ce ta yahudawa da'awar cewa duka masu jihadin duniya gaba ɗaya 'yan ta'adda ne a yahudawa ne da makiyan Allah ke yayyada wannan kuma har ta samu gurin zama a cikin zukatan wasu daga cikin musulmai amma gaskiyar magana ba a rasa na gaskiyar cikinsu duk da akwai wa'anda suke a yakin su ba na gaskiya ne ba sun kauce ma hanyar jihadi to amma dai akwai wa'anda an rike da gaskiyar suna rike da hanyar jihadin kuma har ran tashin kiyama kai idan baka yi to baka yi wannan take magana mafi kyau akwai masu magana cewa a cewar ba za a rasa samun masu yakin ba ba ana nufin yaƙi na makami ba ana nufin yaƙi ne na fafutuka akan addinin musulunci domin dukkan da'awar da ake yi ai yaƙi ne yaƙi ne wajen wa'azi yaƙi ne wajen karantarwa yaƙi ne wajen kira zuwa ga addinin Allah duka wannan yaƙi ne shi ma kansa to ba a rasa wa'anda ke wannan tsaye suna da'awa domin shi ma kansa wani jihadi ne kira zuwa ga addinin Allah lungu da sako karantar da sunna karantar da hadisan manzo Allah karantar da alqur'ani karantar da aqida wannan babban jihadi ne na jawo mutane zuwa ga addini na fahimtar da su addinin gaskiya shi ma jihadi ne to ba za a taba rasa ba za a taba rasa masu wannan aikin ba har duniya ta tashi za a rika samun su ko da wasu sun lalace to za a samu dina kure ko da suka fassara cewa wannan qital kenan saboda kai da aka ce qital ya kunshi wancan ya kunshi wancan in an rasa wannan ba a rasa wannan in an rasa wannan ba a rasa wannan har tashin kiyama kinan ba yadda za a rasa masu fafutuka a waje addini ko fafutuka ta makame ko fafutuka ta hujjoji ko fafutuka ta mai ta kuɗi akwai wa'anda su ku jihadin su jihadin kuɗi ne bayarwa ne domin a musulunta bayarwa ne don a karantar da addini bayarwa ne domin jawo mutane zuwa ga sanin addinin Allah duka kaga wannan su ma kan su jihadin saboda ba a rasa wa'anda ke da kowane bangare ba a rasa wa'anda ke ɗaya daga cikin wa'annan ko kuma dukkan ma a same su ya Allah ka samu gani hatta ta koma sa'a kuma za a cika ba da haka na ila yau mil qiyama suna rike da gaskiya har ran tashin kiyama za su ci gaba da wannan aiki na rike gaskiya har ran tashin kiyama haddathana harun ibn abdullah حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة حدثنا هارون بن عبد الله وهجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو, أبو الزبير وإن كان أبو حدثنا عمنا ibn jubair yake akbarani annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق wasu jama'a cikin al'umma ba, wa'inda za su ci gaba da yaƙi akan gaskiya tabbatar da gaskiya domin ɗorewar gaskiya, zahiri na ila ci gaba da bayyana da ɗaukaka da rinjayi za su ci gaba da zama haka har ran tashin kiyama حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر وهو ابن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة حدثنا منصور ابن أبي مذاهم حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أن عمر بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله بذا أتبع samun lokacin da babu wata ɗa'ifa daga cikin ta ba wayanda suke ka'imatun tsaye bi amrillahi rike da al'amarin Allah suna rike da al'amarin Allah suna rike da tauhidi suna rike da addinin gaskiya la yadurruhum man khadalahum wanda yake shiga cikin su ya kama musu aikin baya damar da su baya cuta musu au khalafum kuma wanda ma ya saba musu ya fito na fito da su ya saba ma manhajin su wannan bai cuta musu hatta ya ati amrullah sai al'amarin Allah ya zo shine na alamomin tashin kiyama babba wa hum zahiruna alan nasi zaka same su suna rinjaya kan mutane duk sadda aka taka su ne ki da galaba ba yadda za a yi karhin su suna na rike da karhin su shine rikon gaskiya domin gaskiya ita ce karfin wa haddathani ishaqu ibnu mansurin akhbarana kathiru ibnu hishamin حدثنا جعفر وهو ابن برقان حدثنا يزيد بن العصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا آه يزيد بن العصم يكي تشوى ياجي معاوية ينا فدا واتو معاوية بن أبي سفيان سركي مسلمي يا أم بشي حديثي دقا منذ الله صلى الله عليه وسلم wanda ya jiyo daga manzon Allah sai ce lam asma'ahu bange shi rawa anin nabi ala min barihi hadisan gairahu ni dai kan zama na da shi ban taba jin ya karanto hadisi ya ruwaito hadisi ba shi muawiya yake annabi ya faɗa a bisa bari sai a wannan hadisin kawai ni taba jin sai yana bisa bari ya faɗi wannan qala muawiya yana cewa yana sama bari yana wa al'umma hudu ba matsayinsa na sarkin musulmi yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini idan dai Allah na nufin ka da alkhairi zaka zama cikin malaman addini masana addini zaka san yadda kake addinin ka zaka zama cikin masana addini to Allah na nufin ka da alkhairi Allah ka kara mana alkhairin ka wala tazalu isabatun minal muslimina yace sannan kuma ba za a wasu jama'a daga cikin musulmai ba ba za su gushe ba za su ci gaba da zama da haka mutane ne yuqatiluna alal haqqi za su ci gaba da yaƙi da fafutuka akan gaskiya zahiri na alaman na wa'ahom za su yi rinjaye ga duk wanda yake saba musu duk wanda ya saba musu ba zai samu galaba a kansu ba za su ci gaba da samun galaba ila yawmil qiyama kuma har ran tashin qiyama wayannan su ne jama'ar da har yanzu حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مصها مص الحرير فلا تترك نفسا من قلب في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا أمي عبد الله كينا ابن وهب حدثنا عمرو ابن الحارث حدثني يزيد بن ابي حبيب حدثني عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو واتن عبد الرحمن ابن شماسة yake cewa ina tare da ina waje wani babban sahabi maslama ibn makhladin tare da shi akwai abdullahi ibn amrin ibn al-as na radiyallahu ta'ala anhu fa abdullahi sai abdullahi ibn amrin ibn al sai ke cewa la taqumu sa'atu illa ala shiraril Lallai lalle tashin kiyama ba za ta tsayu ba har sai dai bisa ga ashararan mutane ko da tashin kiyama za ta zo to za ta tarar da ashararan mutane ne akan su ne za a yi tashin kiyama ashararul khalqi hum sharrun min jahiliyya jahiliya wa'inna mutanen da tashin kiyama za ta iskewa sun yi mutanen jahiliyan da suka can cikin jahiliya kami aiko manzo Allah sun yi su muni sun yi su kahirci la yad'una Allah bi shay'in illa raddahu alaihim ba sa wa Allah addu'a da kowace addu'a sai Allah ya mayar bai karba addu'a su domin makiyan Allah ne kahiraina na wayanda mutane akan su ne tashin kiyama ke tsayuwa wa ke faɗin wannan magana abdullahi ibn amri yake faɗa gaba ga maslama ibn eh, mukhalladin ina fata an gano shi ke faɗi wannan magana tare da kuma akwai abdurrahman ibn shimasa a wannan guri dan ya faɗi wannan maganar sai ke cewa fa baina mahum ala zalika aqbala uquba ibn amirin sai uquba ibn amirin sai ya fuskan ya ya iso fa qallahu maslama sai maslama yake ma uquba bayan shi ukuba ya iso ya iske shi ukuba ya iske maslama da abdullahi ibn amrin suna tattauna wannan matsala kai tsaye sai shi maslama sai ce ma amiru tuna amiru ya iso yanzu amiru ɗaya ne da cikin malamai cikin sabbai ya ce ya ukuba ukuba tun ne ke so in ce ya ukuba ibn amir isma ma ya kulu abdullahi ukuba ibn amir idan ba ku manta ba shine wanda malaman jihadi suke kawowa suna cewa shine kakan fulani a abun nan wanda fulani turon kawa shine asalin kakansu shi wannan sabi turon kawa shine ya zo ya auri wata matar da ake kima bajjo mabgo a italy wanda kuma ita yar italy ce italy kuma wannan lokaci akwai kabilar fulani a cikin yan italiya wanda har yanzu akwai kabilar fulani a cikinsu sai ya aure ta da ya aure ta sai aka haifi turun kawa su ne suka taso nan kamar yadda Abdullahi Gondi ya faɗa kamar yadda Muhammadu Bello suka faɗa a cikin littafansu kamar yadda shi ma Mujaddidi ya faɗa a cikin littafansu to shine wannan sahabin ah, da ya aure ɗaya daga cikin sarakunan Italy din sai suka haifi toron kawa to shine Abdullahi ibn Amir ah, Ukuba Ukuba ibn Amir ke so in faɗa Ukuba ibn Amir to Ukuba ibn Amir yana zaune yana yana isowa sai ga ya isto inna suna tattauna wannan magana maslama da Abdullahi ibn Amr sai maslama yake tambayarsa sai yake ce masa isma ma yaqulu Abdullahi yake uquba ka saurari abin da Abdullahi yake faɗa yanzu yanzu Abdullahi ya kare gaya mana cewa tashin kiyama ba ta tsayuwa sai bisa ga ashararan mutane wa'inda kahirai ne kwata-kwata to sai uquba ce to huwa a'lamu ya hi ni sani wannan tun hadisi ne ya jiyo ni ban jiyo ba ban ji wannan ge wannan ita ce kaida ilimi da malama ilimi shi yanzu bai san da wannan ba tunna ya ji abun da shi Abdullahi bin Amri ya fada yace to ya hi ni sani wannan gehin tunna shi ya jiyo shi ni ban ji shi ba saboda haka kaga huwa a'lam ya fi sani amma ni ina da nawa sanin daban wanda ba na shi ba wa amma ana ni kan fa sami'tu rasulullahi yaqulu naji banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada ya ce la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala amrillahi ba za a rasa samun jama'a ba da ke al'umma ta wanda ke fafutuka da yaƙi bisa ga al'amarin Allah addini Allah zahirina li aduwihim wanda ke rinjaye akan makiyansu la yadurruhum ma khalafahum wanda zai saba musu baya cuta musu domin baya iyawa Allah baya bari hatta ta atiya umu sa'a sai tashin kiyama ta zo wahum ala zalika suna haka faƙala abdullahi sai abdullahi ibn umar yake ajal yake gaskiya ne na ji wanga hadisin naka kamar da na ji wanga da ni gaya maka har saboda ka na ji wannan amma bari ka jiya haka take summa yab'athu Allahu rihan karihil miski ai bayan Allah ya ya ce banzo Allah ya ce mutane ba sa tashi tashi kiyama ba ta tsaya sai bisa ga shararan mutane ai wancan hadisin da ce mutane ba sa gushewa suna akan gaskiya har zuwa ran tashin kiyama yana nufin za su ci gaba da rike wannan gaskiyar hatta ya asallahu rihan karihil miski sai Allah ya turo ta iska kama iska na turare wato turaren almiski wato iska ne mai kanshi amma kanshin sheri a cikinsa domin na tafiya da imani ga iska da daɗin shaƙa amma fa yana tafiya da imani ne ha masul hariri iska in yi bugi jikinka ka ji kamar alhariri ya taba jikinka kun sa alhariri daɗin tabiya gare shi saboda taushi a gare shi to haka zaka ji iskan zazzaɗi in ya taba ka ga ƙanshi ga daɗi amma fala ta taruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin min al illa qabadatu ba za ta bar wata rayuwa ba wadda ke da imani a cikinta ko da kwatankwacin ƙwaya a zarra ne na imanin face wannan iskan ya amshi wannan imani ya bar mutum fanko ba imani to haka mutane za su ci gaba da zama kenan da gaskiyar har lokacin da wannan iskan ke zuwa yace summa yabqa shirarun nasi to daga nan kuma sai ya zama iska ya kwashe ma kowa imani yanzu wa'anda ke da saura duka a shararai ne marasa imani su za su yi saura to alaihim taqumu sa'a akan su ne tashin kiyama ke tsayuwa to kaga yanzu Abdullahi Ibnu Amrin yayi kokarin ya hada wa'annan hadisan duka hadisin Uquba mai cewa mutane ba za su gushe ba suna rike da gaskiya har ran tashin kiyama da wannan hadisi sai Uquba ya haɗa su guri ɗaya, yace taka take za a ci gaba da zama har ran tashin kiyama ana nufin kusa ga tashin kiyama aka abdullahi bin Amri ya yi musu wannan bayani radiyallahu ta'ala anhu sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to bari ma ku je abinda imamun nawawi shi ma ya ambata game da wannan nukuda yace da aka ce hatta ta koma sa'a ai ta karuba sa'a sai tashin kiyama ta yi kusa kamar yadda muka muku bayani kenan ba sai an yi tashin kiyama ba sai dai ta yi kusa alamar ta babba ya fito shine wannan iska shine ce wa huwa khurujur rihi shine fitowar wannan iska wa amma hadhihi ta'ifa to yanzu mun ji lokacin da mutane za su ci gaba da za a rike gaskiya har sai wannan lokacin wannan lokacin in ya zo to za a rasa mai gaskiya gaba daya duk gaba daya masu gaskiya sun tafi sai ai tashin kiyama kowa sadda ake busa kowa ya faɗi ya mutu wanda duk ga an busa ya faɗi ya mutu dama bai da imani kami ai busan duka wanda ke da imani ya ƙare babu saboda ka a shararai ne ko da ake busawa kowa ya faɗi ya mutu duk arna ke faɗuwa su mutu ko da ake busa na biyu kowa ya taso to wannan kuma kaga eh, duka an an mutu ne busa na aka yi na tasowa da musulman da arna kowa tasowa yake to faqala al-bukhari imam al-bukhari ya faɗa game da wa'annan mutane su da'ifa wanda ke ci gaba da rike gaskiya har ran tashin kiyama wane ne malama hadisi na cewa su ne malaman fiƙe na cewa su ne malaman tafsiri su ce su ne sufaye su ce su ne malaman zuhudu su ce su ne malaman usulu su ce su ne waye waye kowa ne to ne bari ka jiya imam al-bukhari hom hum ahlul ilmi shi bukhari sai tsaya nan kawai yake malaman ilimi ne wayanda ke tafiya da ilimi to menene ilimi qala Allah qala rasulullahi shine ilimi ba wai ilimin shirme ba ilimin waƙoƙi ilimin aba ne ba ilimin alƙala Allah ƙala Rasulullah to su ne alil ilimin da Imam Bukhari ke nuyi nan wa ƙala Ahmad qari da karau Imam Ahmad ibn Hanbali yake cewa in lam yakunu alal hadisi fala adari man hu in dai ba malama hadisi ne ba to ni ai ban san ko wa'anni na ba kenan shi babu wasu ma in ba su ba kawai dai malama hadisi yake nuyi masana hadisi yake su ne fala cewar da kuma yace alal hadisi ba na nuhima da masana hadisi zalla ba a masu aiki da shi yana yiwa masani hadisi na bai aiki da shi ina amfani bai shigo ciki ba a masu aiki da hadisan masana hadisi masu aiki da shi masu kira zuwa ga hadisi an gani qultu a qala al-qadi iyab al-qadi iyab sai ke cewa innama arada ahmad ahlus sunna wal jamaa imam ahmad da ya ce ahlul hadisi yana nufin ahlus sunna masu aiki da sunna ahlus sunna wal jama'a wa man ya'taqidu mazhab ahlul hadisi da wanda ke da aqida irin aqidan malaman hadisi to suna ake nufi qultu imam an-nawawi shi ko sai yace bayan ya kawo innan maganganun shi ko sai kawo nashi yace wa tamilu anna hadhihi at-ta'ifa mufarraqatun bayna anwa'il mu'minina yana yiwa wannan ɗa'ifar da annabi ke magana yana yiwa sun suna nan cikin dukkan jama'u daban-daban na muminai minhum shaja'anu muqatiluna cikin su ana samun jarumai mayaka wanda ke yaki domin daga addini Allah akan samu wasu daga cikin su ne wannan ɗa'ifar da annabi ke magana suna rike da gaskiya har tashin kiyama wa minhum fuqaha cikin su akan samu malaman fikihu. da ake nuhi suna rike da gaskiya cikin su akwai wasu malaman fiqh wayanda har haka wa minhum muhaddisun cikin su akwai malaman hadisi wanda su ma ana samun mutane kirki cikin su wanda ke rike da gaskiya har tashin kiyama wa minhum zuhad daga cikin su akwai malaman zuhudu masu gudun duniya to cikin su ma ma akwai na kwarai wa amiruna bil ma'rufi akwai malaman dawa masu ba da umarni a yi aiki na kwarai wa nahuna anil munkari masu hana wato miyagun ayyuka malamai masu wa'azi kenan to suna da zama suna akwai su cikin su da kuma wa'anda ke tsayawa suna hana mugu aiki kama a ce kyan hizba kama kyan sanda in kyan sanda musulunci na masu hana mugu aiki wani an kai za su kamo to su ne duka akan same su ciki domin hana mugu aiki ya kunshi abubuwa da yawa akwai mai hanawa da baki ya je wa'azi akwai mai hanawa ta karhi ya kama ka ya danko shi yasa in ka ki ta malamai to ka baka kin ta hukuma in ta danko ka ita kuma to shine umfani a samu hukuma ta Allah wanda ke kama malamai su malamai su cigaba da tarbiyya da karantarwa ita kuma hukuma in kaki sauraren ta kaki sauraren malamai to dole su danko ko sai su danko ka kaga in baka ji tsoron Allah ba dole ka ji tsoron hukuma to kaga wannan shine amfani hukuma mai kokarin hana miyagun ayyuka mai kokarin tabbatar da ayyuka kyawawa cikin al'umma wa minhum imamun nawawi ya ci gaba da cewa cikin su kuma har yanzu dai akwai ahlu anwa'in ukhra min alkhairi akwai nau'uka daban-daban dai cikin wasu mutane mutane alkhairi ne kila wasu daga akwai wa'inda aikin su suko masu yawan sadaka ne wasu masu yawan sallama ne wasu masu yawan zikiri ne wasu masu yawan karatu alkur'ani ne wasu masu yawan a taimakon al'umma ne gajiyayyu da kuma taimakon kai da kai da sa kai taimaka ma hanyoyi inda suka lalace taimaka ma al'umma gyara hanyoyi da sauran dai duka wani aiki na alkhairi dai to akan same su kore mutane wala yalzamu an yakunu mujtami'ina bai ba wai dole ne ba sai an ce wuri guda suke ba a yance malaman hadisi to malaman hadisi zalla banda malaman fikihu ko aka ce malaman fikihu banda malaman hadisi ba ba ce haka ba ba dole na fita ka ana aika samo su cikin nan a samo cikin nan a samo da to su dai a rike da gaskiya amma dai magana ta karshe ba yadda za a yi ka fada cikin su sai in kana aiki da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai in kana rike da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kana rike da wani fanni jankila malamin fikihu ne kake kai to na naka kana aiki da shi ala basira in ya daidai da hadisi kai aiki in ya saki hadisi ka sake shi to wannan shine mai fikihun gaskiya amma wanda ke ta asubanci da fikihu ko ba hadisi wannan ba yadda za a iya zama cikin za'ifa wa'annan wa'anda manzo Allah ke magana haka duk wani ilimin da kake tinkaho da shi in dai ba ilimin hadisi ne ba to babu wanda za ka yi ta'assubanci da shi ya yi karo da hadisi kuma ka rike shi sannan ka zama haka a dole ne duk wanda ilimin da kake tinkaho da shi to in yayi karo da na hadisi ko alqur'ani sai ka aje shi ka dauki hadisi ka dauki qur'ani kai aiki da shi to wannan shine zaka shiga cikin wa'annan ya Allah ka sanya mu a cikin su yake cewa bal qad yakununa mutafarriqina fi aqdaril ardi ba ba ma wannan ba yana yiwa ma suna wabwatse a cikin duniya ba wai ma gari guda ba suna tattare a ina yiwa akwai wasu Syria akwai wasu Jordan akwai wasu uh, abin nan a uh, Lebanon akwai wasu Najeriya akwai wasu Sudan akwai America akwai Ingila akwai Saudiya akwai Sham akwai ina ko ina da kan same su ko ina akan sami su amma dai sai sun rike Qur'ani da hadisi Allah ka ba mu iko rike hadisi حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب متان غرب بذا سقشي با ظاهرين على الحق سنة rike da gaskiya kuma waɗanda suka rinjayi kowa suna rike da gaskiya hatta ta kuma sa'a sai tashin kiyama ta tsayu wane ne ahalul garbi da aka ce la ya zalo ahalul garbi zahiri na alal haƙi malamai suka ce wasu malamai suka ce abin da aka da ahlul garbi su ne larabawa domin algarbu nan ba yana nufin yamma ba yana nufin wasaki babban wasaki nan da ake jawo ruwa da shi to larabawa suke da al'adar jawo ruwa da babban wasaki har da shanu ake amfani da shi jawo wannan wasakin to suna alul garb anan to ba a rasa samun laraba wanda ke rike da gaskiya har ran tashin kiyama wannan ita ce fasara ta farko game da alul garbi wasu kuma suka ce alul garb ana nufin mutane masu karfin ciki kakkarfa masu iya jawo wa sakin ba a rasa samun kakkarfa masu karfin jiki masu karfin zuciya mayaka wa'inda ke iya yakin suna rike da gaskiya kuma har ran tashin kiyama ko ina suna iya fitowa to wannan magana kuma za ta dandara wacce magana ta uku suka ce alul gharb ana nufi mutane Syria domin su ne a gharb a wannan lokacin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to su ne yamma wasu kuma suka ce akai alul gharb mu din ne ya afrika mu ne ya afrika nan da suka diba suka yi can sojin su Morocco abun da ya diba yayyo nan tun daga Sudan dai Ethiopia yayyo nan ya gangara yayi na su Ghana su Burkina Faso Afirka ta kudu da Afirka ta tsakiya duka dai muna cikin garb din suka ce su ne suka ce a ba ma mu ne ba a can ga can mana America ta don ita a garbu gaba daya gaba gari muna <laughs> su ne alul gar ba a rasa wa'anda ke rike da gaskiya a can har ran tashin kiyama to kuma in ka kalla ai yanzu in ka kula ai addini yana karfi a ina yana karfi a America kuma ita ta a ƙarshen duniya a yamma to kuma kaga eh, eh, yankin turawan nan ne suna rike da gaskiya wasu daga cikinsu duk da can kahircin yake da tushe to kuma akwai imani can da yawa domin yanzu in ka kula mafi yawan da'awar malaman saudiya ya mai da karfi a can an samu yadda ke rike da sunna can yanzu manya-manya masu attajirai masu gina manya manya masalatai masu yada addini Allah a cikin arnan nan baya hakan kuma already zaka iske su tun suna arna su adilaina zaka ga shugabannin su ba su zaluncin da wa'in namu kai suna dan kamantawa zaka ga talakan da ya san ana mulkin ya san ana masa adalci a mulki in ya kai kotu za a yi mai adalci idan ka zo wajen zabe in ya zaba za a ba shi wanda ya zaba ba adalci ne ba idan kuma wani ya ci amanar ka ka je gaban kotu ko kuma kai kara ta yi to za a tashi kuma sai an kwato ma hakinka wani ci zarahinka za a kwato ma hakinka to kaga ba irin muna nan ba nan kan duk wanda ya yi karhi in ya baka kashi sai dai ka ce Allah ya isa don ko ka je ka ba to can ma ya yi ka karhi can zai biya ƙara durmuye ka in baka hankali ba bunsuru ya je barbara ya dawo da ciki kai ka kai kara to a kwato ma haƙi a kara ce wani haƙin naka sai a ɗaure ka kuma ka da gaskiyarka in baka hankali ma ba a kashe ka wata shari'a da muka jana tun kusan shekara uku zuwa shekara hudu da suka wuce a cikin neja wasu mutane na suke shari'a da wani ana ta shari'ar fa ana shari'a ana cikin shari'a wanda ake shari'a da shi baya da gaskiya ya ce amanar wannan shi ko ya kai kara ba fulatanin daji ne ya kai kara har voice america an hira da wannan abun ranar kawai da ya ga dai lalle kotun za ta ba ba fulatanin nan kara kawai ya biyo shi da mashin ana ɗauke da shi ya zo wane ya ɗauke da shi bisa mashin ya cimma ya halbe shi bisa mashin shi kuma da aka harbe shi sai ya zama wanda ke jan mashin ya ki yana a guje mutane suna biye suna harbi ya kere a guje ya je ko da ya je can iske wanga da ake harbi ya mutu ma yana rike da shi bisa mashi har ya mutu an harbe shi to da kende ya tsira to shi na ya je kuma ya kai kwamfilin kuma yake wa'annan da ake shari'a da su su suka biyu suka suka biyu za suka kashe wannan bawa Allah da ake shari'a da shi din kuma karshe shi ma din nan sai da suka sake zuwa har gidan kuma suka kashe shi nan ma ga ma an yi irin ta wani ko shi ko shari'a gona ta aka yi ba shari'a gona ya je kotu aka kashe shi aka aka kayar da shi aka sake zuwa kotu aka kayar da shi basarakin garin basarakin na donkuwa sabu tare da shi shi ya sai da gonar kuma gonar ba ta su tabaru ce ta fulani ya sai su aka je ana ta shari'a akan haka aka kashe shi kotu ta farko aka shiga kotu ta biyu kotu ta biyu kuma ya tabbatar da lalle kashe shi za a yi ya zo cikin garin maga yaron yana yana sana'ar eh, tireda ne ya ɗauke shi nan cikin kasuwar da shi da ƴan sa kan suka je cikin daji suka kashe to kaga Najeriya ake wannan ko kuma ba inda zaka kai kara ko ka kai kara aikin banza wanda zaka kai makara ba ba abin da zai yi ma bai ma komai to wannan shi ke nuna ma can sun yi mu dan adalci sun yi dan kamantawa idan aka ce amanar ka kai kara za a taimaka za ka samu mafita amma nan fa ko an maka sai dai ka ce Allah ya isa kawai to yana yiwa kuma su ne can na ba a rasa wa'anda ke rike da gaskiya har ran tashi kiyama daga cikin su wallahu ta'ala alam ana da nufin ba a rasa wa'anda ke rike da gaskiya har ran tashi kiyama kamar yadda wa'ancin hadisa suka ambata ahlul garbi ne ko ina duk duniya akan iya samun su ba dole na sai gari guda ba duk duniya akan iya samun su akan same su gabas akan same su yamma marikan hadisan manzo Allah dai ake nufi sallallahu alaihi wa sallama باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطي الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرئوا عليها السير وإذا عرفتم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل باب مراءة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق باب دكي نونا من كل واد مصلحة دبة إذا زاء تفيا دبة نند الله يباكا كرينك كل واد إذا زاك تفيا da tafiye-tafiyen da ake duk da dabbobi ake yanzu kuma kaga da motoci ne yanzu mota ba ta da rai to amma ko ita ayin ka wannan karantarwa manzo Allah ka kula da maslahata kai ma jin daɗin ka ne ko to ballinta mai nama da tsoka da jini a jikinsa su ne dabbobi to in za ka yi tafiya da su ka dan ka kulawa da maslaha su karka dibi taka maslaha kaɗai, ba da tasu ba aka dibi maslaha su domin wayannan dabbobin ran tashin kiyama idan ka ci amana su za a hukunta ka ko kana gani a nan duniya ba a hukuntawa to ran tashin kiyama ana hukuntawa ina fata an gane wannan kun ga a nan duniya mutum zai ci amanar dabba ba a ce masa komi da yake yanzu akwai hukumar kare haƙoƙin dabbobi ko eh, hukumomi wa'yan dai hukumomi na kai dai na kare haƙoƙin dabbobi eh, wata rana wata shekara ina jega a ne in yamuri shi bai san da akwai hukuma akwai masu wannan hukumar ba har cikin jega ya ɗauko ni bunsuru sai azo bisa bisa kariyar mashin babu komi ba cikin kwano ba komi ba sai ɗaura bisa mashin sai ya sa roba ya ɗaure shi ƙwarai ya ta gudu cikin gari da shi ashe sun ganai da suka sami sa'a te suka danke shi sai da suka hiddama bunsurun na haƙe nai. <laughs> sannan ya gane cewa ashe akwai hukuma da ke kare haƙƙin dabobi an taɓa samun wani mutum shi ma irin haka jaki na a gare shi na taba gaya muku labarinsa jaki ne a gare shi jakin in yana son ya yi saure to sai kama dagatai to nan inda yake dagan dashi sai ya gembo to sai ya zama gembo ne kurji ya zama gembo mai babban gembo haka to sai lodo mai kaya in ya lodo mai kaya ina son mm, eh, jakin ya yi sauri sai ya daga cikin gembon nan sai jakin ga ya zabura wani ciwo yake ji yi zabura ga lodi ba amma da yake maƙetaci na ka san ɗan adam wallahi muguna wani sai ya daga ciki haka ya ci gaba da wa jakin nan har mutanen gari kowa san wanda yake yi har ana sai mai magana ya kiya ya kiya wata ranar da jakin nan ya hasala yana daga ta jakin sai yoyoyo kawai sai sharbe shi ga wuya sai cizge kawai sai shiru ya kyale ya shure shure ya kashi ya hitsari an ka zo aka taru a ɓamɓare bakin jakin bisa wuya ne ina shi a dalilin mutuwa ta jakin ya kashe shi to kaga tun nan duniya shi jaki ya kwato haƙƙe ne <laughs> kami a jera tashin kiyama to akwai kula akwai wajabci mutu ya rinka kula da dabbobin da yake rayuwa da su ba daidai ne ba ka aje dabba ba ka bata abinci ba daidai ne ba akwai wanda ke gani suna haka sai kaga wani kawai ai yayi gadon sarauta sai ya ɗauko doki sai ya ɗauri kai dokin ga ba ka iya kishe shi doki ce abinci kai da yawa a kai tuna dai kai gadon gadon sarauta sai ka ɗauko doki ka ɗaure ba hawa ne ka kai ba ba kiyo ne ka kai ka ci ba ba wani abu kake da shi ba kawai dai ka ɗaure shi sannan ka ke ba shi abinci lahiyayye ka kyale shi tara ma ga doki ya rami ya rami ya rami zabban tausayi wallahi za a yi ma hukunci ran tashin kiyama duk abin da za ka yi mu'amalar ka da dabba ya zan ka san da lalle lalle Allah zai ma tambaya akan taranta kaka dauka ai wannan tauta ni ni mallake ta kai kan mallake ta kai kai ta halal ba garin ta dai kai ba ko ko kai ka duka ka haihuwa ko haihuwa kai dan kama da ka haifa kai da shi ai duk halitta Allah ce saboda lalle in ka ci amana ta Allah zai tambaye ka wannan babu yana nuna mana lalle in za ka yi tafiya to ka kula da maslaha wa'annan dabbobin babu na cewa haddasa na zuhail ibn harbin haddasa na jarir an suhail an abihi ana bi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idza safartum fil khasbi idan za ku yi tafiya fil khasbi ko khasbi idan za ku tafiya a cikin al khasbi wato inda ke da damana kana tafiya da dokinka ko da rakuminka amma akwai haki bisa hanya to fatul ibil hazzaha min al ku ba raƙumi haƙƙi ne na wannan ƙasa? ku ba shi dama ya dan ɗiba yake ba dole ba daidai na magana dauke da rakumi eh, a yini ni tahiya ga haki yana gani ka dan bari ya dan tsiba ka kiya a ka dan bari ya dan tsiba ya ci shi ko ya ci sannan a wuce amma kawai ka tatafiya da shi rata tata tata yana jin yunwa kuma ga haki yana kallo ka ci amana ti sai an tambaye ka tashin kiyawa ka kyale shi dan kiyo muna tunda dai ga haki ana kallo ga hakin kiyo fatul ibla hadhaha min al-ardi wa idza safartu idan kuka yi tafiya fil sana inda ke da fari babu abinci babu abincin dabba to na kuma fa alai alaiha sayda to ku gaugawa don ta kai ku a ƙari nan kan ku yi ta sauri ku wuce domin eh, cikin rani na ko kun tsaya ba abin da za ta ci to ai sauri ta isa domin in kun ta isa kaga ta kare aikin ta za ta kuma cimma inda adda abinci sai a bata abinci amma ka rike ta inda adda fako kana tafiya lokai lokai bata bata ci ba bata sauke kayan ba kuma bata bata huta ba to kaga akwai wahalarwa nan ma to saboda ka wancan lokacin da mana sai ka dan tsaya ta ci inda babu kuma ayi sauri ta kai ta huta wannan duka kulawa ne da maslahar dabbobi wa iza arrastum bil layli fajtanibu tariqa idan za ku kwantawa cikin dare kuna cikin tafiya lokacin kun ga za ku dan kwanta ku yi bacci to ku dan sauke kayan ku to ku nisanci hanya kaka kwanta tsakiya hanya domin mi fa innaha ma'awal awami bil layli domin bisa hanya wato kwari masu dahi ke tawowa irin maceji irin kunamu irin kwari dai masu dahi bisa hanya suke dawowa shi yasa kake ganin mai tafiya cikin ƙauyuka zaka ga inda maciji ya biyo da rana bisa hanya zaka wani lokaci ka iske inda maciji ya kwanta bisa hanya domin cikin dare ba sa son cikin surmuku sun suka inda da dan haske haka su fito kuma dan wannan ƴan kasan nan da bisa hanya to sanyi sanyi a gare ta suna son su zo su dan ji wannan dan sanyi sanyin nan to ka zo ka kwanta bisa hanya sun zo su ji sanyi sun ka iske ka ai sun samu nama to kaga akwai matsala saboda in zaka kwantawa ka saki hanya kaka kwanta bisa hanya wa haddathana qutayba ibn sa'id haddathana abdul aziz ka karanta ko ya'ni ibn muhammadin an mus'ilin an abihi an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza safartum fil khasbi ko fil idan za ku tafiya lokacin da inda ke da damana akwai abincin dabbobi fatul ibla hazzaha min al-ardi ku ba raƙumi rabonta na ƙasa ta ɗiba ta ɗibiya ki ta ci wai za safartum amma in kuka je inda ke da fari to fa badiru biha niqiya to ku yi mata gaugawa don tsare mata dan kwari ƙwarinta ɗan ɓargonta kenan ku yi sauri tun tana da sauri tun ta bai kare ba ta kare muku aiki ta je ta samu abin da za ta ci wai za a arrastum idan za ku kwantawa ku huta to fastanibu ka ku nisanci hanya fa innaha turuqud dawabi domin ita wannan hanyar da kuke bi to kuma ita ma har yanzu dai hanya ce ta dabbobi masu cutarwa wa ma'awal hawami bil laili kuma makoman kwari ne masu cutarwa masu dahi akan hanya wato cikin dare sau daga ku yi kokarin ku nisanci hanya a lokacin da za ku kwantawa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ana za mu tsayawa insha Allah auna makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk